Assalamu alaikum na. uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shi. Aliru Aminu wala Aminu ne ko Hamani Aminu Aminu Aminu Hannaru Aminu kai na mance ashe zabar ma ba su kokowa ni. za ku yau windi windi ya goma kulu na gufo lombo usman hassan abatu ya rano bora kurgo goso Laurent et janvier. Ah. zuwa ta biyar Wurbai dai kan ma zai na dai da eh, ta shida ta shida nake son cewa ka sani hadi zan kuma na tawa mai damara ja ko da wani koma wanda ya riga ya kuma isu ibrahim ne da hannu rani oh. mai damara bula na tilabiri ba sun sake bane shi ma ya faɗi ah. amma ko kowa ce ta neman maki ta neman kowa suka sa kawai to amma da yake daga maradi an san shi da suna usman wannan shi ne ya sa uh, usman hassan ya dawo da shi kenan ya yi kakatawa aliru raminu tilaberi ya yi kaka na gwanda zukirai ya yi kaka aliru raminu zubula da ya daga cikin yan koko da daban da amma bacin rana sarki ile da rana wallahi bacin rana ya kuma abubu ma rana ta harko ya faɗi dai ah. da salam yusufu na fati da fati lela a shofero no yan kokowar jihar tawa illo mahamidu minister la santé publique ya ce yana daida kusau da kafa dubun gaisuwa da go da fata alheri da sulai le financier la retraite du ministère de, la jeunesse a sule ko a yi mai yiwuwa ya hanyar kaka sule kwan kabin sule kwan ko haɗi na san sai bacin rana gaban wallahi sai bacin rana sosai yahi halliru amani bauni so gonde ay go cartakka no jina ga hanno atake ya abdulaziz cameraman bo ferey gayno camera gi sey goga sabu gayno ke Um ah un eh, bonjour à la presse privée donc kokaigo entraîneur managise s'il vous plaît

in ka sake yahaya kaka zubairu ya yi gwani da gusa ya mun go baro ka je a sama afirka zaka takka yan rano ni gaji a gillar kalaktuna ni mantini wani gano sintiniya yahaya ya darmu gano sintiniya yahaya kaka ya darmu ya darmu halliru a ga ga kuma amma ba namu ba man jali ruwa ne fa eh ba namu halin ruwa transfer da la banque de l'habitat eh. banki namu na ƙasa na nijar eh, eh, ya yi kaka aliru kowa sai ya samu shiga a nan a bank bank da labita ok a ya kaka ya hau ya kaka na hau ya yi ah, ga iko fulan zam kai garaba su iko fulan zam ku je hutu a ah, a to sai no riga wallahi gaskiya alhaji allur kamar da ka gai hmm? ya ya ta ko ta zo mai da garama shi yawa kayar da ke dan dai gaban wannan dan da da bai kamata ba a ce har ya ka ya kai ga hannu yawa ba ro ka ga wallahi gaskiya hannun shi ya fadi sai ya fata kawo gyara abubuwa ta gaba ya kokarta ya sabon kare ya sabon sabon wallahi ga shi nan sanka sanka kai sanka sanka noya sanka sanka wallahi ya kaka sanka sanka ke in kaga tsarin shi sai ka tura da yan kokowar jihar ta wani lezane katrover lokacin su kasu isu abakar wallahi sayyadi asutan kyaushe la canje zaku Je me rappelle l'édition 89. Maina. Da wasu ta je da 'yan kokowa uku a kar da final. Umar sabon karfi mandan fonu takobi inda kare labari wani sabo da ya zo daga can da ya kuma kuma sun dawo da zadi sun koro a su a iminti kuka a yanzu kai sai ta yi kayi ko kuma duk da yi za ta yi mutuwa kasko kayi za ta yi kayi za ta yi da dama dai kun rigya ko mani billa baba salam asuman ramman duci da fito honorable alhaji ma'azu juju masu galla. su ma suka kawo nasu goyon baya ga wannan taron da zai da shi yau mamman ika ga wani rabu da fito duniya ba da salama to yi kaka da asuba ali raminu wannan shiga kai wai na gokkoro girga yawa yawa ba yaya kai kai kai kai ta kare ta kare yayi kaka ya taushe tunda tunda ma aka kai da yayi yahya wallahi wallahi ya kada hali suka kwance wa da maru kai ka ka kan kwance wa dan tilabiri tashi bulat ka amso ka kawo ka mika ma tunanar din na sai kurde kuma sai kurdin dama yana da karfesan tara da aka yi bilkani zai hadi a sai yi zai wata tikuru a kalkule dumo da nuwa mai alasa bai kaga kenawa kuma su hasan ka sha ba karo ta lokaci a hawa kai ba to la ba ku sharakan kuma yi domin hankalin kuna hilin kokowa a cikin hili muke cikin hili yana mai kyau da fi ta sama da yanzu ai da magani gobe baro a sai mai takobi wanda bai haɗe ba kuma mai takobi takobi shi da shi da sharifawa ibrahim sharifawa na tawa mai damara ja shi ya faɗi ga alama ma ga kurnis sakandare ba ne asuma malasan arbitre ya bushe ibrahim nesa ya yi wancan jiki na ibrahim sharifawa arbitre ne imam manu cere yawa antum fa to antum ibrahim ne ya kwashe wata ya kasa ya watsa ne ya watsa ga kahun ibrahim su su ba wani kino gani ba ta kama ba ta ba ta lokaci ba wada ya arbore sai ko ba ta ba ta lokaci ba wada ya are wallahi wadan da ya arare ya da kallo mantir mera amma dai wada ya arbore sai ba da masu oh. oh. haka nike son kokowa wanda ya kare ni abokin kokowa ibrahim ya kare ni abokin kokowa shi da wadanda amma da farawa ya tuki mai takobi usman hassan na da ya harbo rai sai ya shi ne in ka yi eh, kuka tuka kisan borai in yi abin na karki <laughs> wallahi da gaske ke ibrahim sharifa wani tawa kwarai kuwa duk da kasancewa usman hassan shine mai takobi eh, na tilaberi ya ce wallahi ba ka ba su ni ma bacin rana ne ya cin min bari ma su mate wai kai hadi maharki ne kake komi ni na ya kada suna zai yi manna ga zeri a ah, madalla a ah, yadin no ni hadi probability sun dauka sai. ko lokacin muna mat abinda ni rera kenan probability lokacin muna terminal ne aka zo wani zancen probability arbitrum na yi mukabi dora lissahin duna ne hasashen banza gani koi a zo ga gaskiya muna to su mana son. to ibam sharifawa a yadda ma arbitr su ba kari ne bin doron gai musa kai ni goce wallahi usman hassan ya yi zama kato gaban ibrahim sharifawa ma haka ma a sikaraga to Allah ya kiyama ce rana dai shi ne nake gaya muku ai minti biyu da rai na da kuma na wani fa ne ai ba ta kai ta yaya ka mano don hinai hinai mu shi sharifa kina wajen buwe ke taya mata ba yi nome kai ne ke horo na gasku cali so sa ya tsakiya asku jibila shabiro reportage to su marasan ga yi nan cali so sa ya tsakiya to sharifawa to mu koma hoge usman hassan ya yi darmu usman hamma a ah, wi arbitre mai arbitre ya raba saboda ta gagara kashe ni ya saba ga suma eh to yanzu kai sai ka sai ka dage kai ah, kokowa a kai boro a a a a a bai suman ibrahim wallahi sai ka wai wai wai wai Ya ka tsaya ya ba ku gurje limono ka suman asante irko da kai no ai si bai dai ne ko jin ko ne gaya muku wallahi dama nake cewa ire-iren waɗannan da kaga an zo da su a matsayin su kan direba ka ji tsoron su wuta ce wuta kai ce kana bibin ta mutu gaje ka je da kafa a ganka can ka tuma kana rawa to ba tare da an kada ma ganga ba turku turku musa prince duwa ga sandira a ah. suman ma bai minti gwa gaba ga to sharifa minti gwa gaba ga to to irga bayan madi haifo tene so gamancin da gayyar karshen ta sai ta kai su hutu ome wanda aka kai ba ta kai ba amma gaskiya bai samani usman hasan ya kai lokacin usman hassan kai usman hassan kai kamar ba kai ba mai dabbobi ka zo su kundire ba ya kai gaba ka wuya haka su kundire ba kenan a ya da kafa a usman kuma ya kubce wallahi sharifa ya kubce babu abubuwan note kan sharifa na dan kuna ma wallahi dan kuna ma na yi a cewa ibrahim ya hare na tawa dan kunama ne wallahi abun tsoro ne ta kai hutu ko ta kai hutu fulan zamin tinka wallahi ta kai hutu go ko fulan zam wanda ya gwada ko ga sakeli aka aza su sai ka zuba biyu ne ibrahim sharifawa na tawa watakila ka samu usman hassan ko ma sai ka ƙara na zaura ma ka ƙara gare cikin biyun ma ta aiko wa journalist wata jika ne ni sabon jika hamsin challenge jika hamsin ta mutakin jika hamsin jikka 250 a yi maza a zo hausa ana da yara wanda sa ne wanda suke da ta yau ta yau giriyo su san bishiya daga zanguna sai kwasa a gidan tambula gidan kale-kale anka voilà c'est bien par le président on est jibo jibo Mm. a ah, ni bai muradai loya N'i sai na bari ma haji kurdin gudun sun tattaru musa ko ya leko ku ne je tambayi droit dotar. na awashe tunda karkara ta sunan kare ni na bada shi a katroversal haka kirkiro ta haka ah, eh ni na bada sunan Allah 96 baraka lokacin lansama ɗin bemi niger da aka ya za a cewa da tallai kan na muka soma kuma ga komantar farauta bishiya daga zungura sai dauka da mu aka fara ta na ba ta sunan kalai-kalai kowa rike da haka da aisa koloyan dubin gaisuwa da ta aliri mana aisa koloyan sai gogi kalmani to adi mu komo hilin kokowa arbitri ya maida su bayan su huda minti biyu hukumance jama'a ibrahim sharifawa tawa usman asawa tilaberi da rogon da zubula na tilaberi wanda bai hada mai takobin kun ga juna an hada kan kasa suna nan suna jin wanda guri ne babban guri ne na haɗin kan kasa na shugaba na mai girma mai daraja son excellence Bazou Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, Gouliné na président qui Kimuna Assemblée nationale. Da Usman Hassan. Excellence Sai Madame Malam Barka. Tare da diputoti Chigabana. daya. Kyakkyawan ni madame. wannan. Na chef de gouvernement Uhud Nam, de Jida Ministro de Chigabana. Magana zama Atia. guri ne na duka institution samar da kwanciyar hankali mai dorewa karfafa haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa suka zo nan shiga na da kai hmm. an yi wasan lahiya an tashi lahiya ai kan ga labi kamar gudun gufolo yanzu dai usman hassan yake neman na baro ya yi wata shiga amma ta gagara yana kokari ya murde ibrahim sharifawa amma ibrahim ya kiya wallahi ya usman hassan ya haddade shi na kokowa cikin karan kuna kai wanda yaro da sauri ne na minti biyar biyar wannan idan sababi ne kuma da a mutuwa amma amma a yano ko ga borai di ta koko ne o na san ko saboda wallahi walla a bawo wallahi wallahi ban san yadda suka kasa shi ma a cikin sai kuwar ko kebu gaskiya dan hita na dai ya bata lisani ga Usman hasa wallahi kai a abari ai kaga ni ne ai wannan da yogo hamura yau su koi ga wibe ne ninki biyu wallahi usman hasan da yake mai juyi dan masa amma ah, ya kasa kuma ni ga biyar biyar wallahi ya kasa o ila in karto se tu ai da da kuma eh le setar de maradi bien précisé ça usman kenan kawai la un carton sharifa na da kashe wallahi ah

ba ta takobi ba ce bai zo da koko takobi ba yau je ta sira liru godiya ga dibite na malawa tana taurare na iyo na gode dubun gaisuwa babba kawai sa'a ci guda sharifa na da kashe da an yi mutuwa kwaru wallahi danga alaro ga bugo usman hasan go dai ga ga ino allo kace mu tongamu ka san wani abu sai ne oh mata gurja kirga bai dano zaku inda nayi ko kin ah! ah! sai la ilaha illallah ah! ya kubuta subhana barka usman wacce gode gice ci da kuma ce wacce ko bi da ta kasa barkan da ta kuma gisi da biya sharifa yawwar ko kawai shi ta da ya zuwa hakasi na kwace ta kuma koi da yana go gurje da ya samu ya kuma koi na go gurje da boko ni na ce o me azan kano me ka usman hasan bai zo kokowa ba yau jusqu'à preuve du contraire mai bai zo kokowa ba wallahi usman ah, saura tsirje sa wallahi kwambala ne pas convaincant du wallahi wallahi da ya sha kasa gaskiya da barin nan wannan wuri haba mm, mm, mm, usman hassan tani usman hassan tilber mi ame ko da niga kolo bani bangu tilber kwara tera sai manda man ga ce ga nan dakata ilyasu ya ba bata yi tara ga sai sai waje ba ma halilu na a manduga bokina ilmu fada da farsamanci yamma a ah, ah, wi a ko hama tola frik wona gurai bokina wallahi wannan shine wani kai makane o abun aga dukurandi to 5 seconds ya ila no vraiment sumana san arbitra a tsira su aha wala a wancan na da kashedi a go haru za a cike na a oh. ah, kuma usman alkali eh wana sai yadin da wancan ke da kashe kashedi yawa ah, ah, wana sai yadin da ibrahim sharifa ya takobi ka ƙetare rijiya da bai bai usman hassan secretary de vest sa'aka guda da aka ibrahim sharifa wa kashedi harami kan da ne ta madam dauda ka ta hiyamu wallahi eh wai usman hassan komo cikin waje komo tawa ta ce tana da wallahi shekaran jiya ma baka ce komi ba yariya yariya safini yariyan sanoban ah. yo mi za a reklami a Allah na tuba fa ba shi a madalla an gaida izo balki sami kan ba ne sai da muhammad buziyan da fati jogoliyan da omar Dogo gwaitere jamila midiyan na tawa ka zo ka yi zabe agoka agoka sambu yanzu kokowa ah, ta kwasina tsakanin tawa da hamgawo aka ketare haka wajen birnin lakwayo suka kira da suka ce min su gaskiya sai an ba su durwa dotar wanda ya kirkiro mu wannan shinkafa sunan ba'ara su ba su da komi ba amma a ba su durwa dotar in ba haka ba su kasance a wajen bnda baro tun daga kasar belgic a reposa la question ma'aza asuman manuwa domin kai sama hajjo sai wani baras

da anas na tilabiri mai damara bula ba dan gari ba sai wani an kai wallahi wallahi hamani gada zayen gobe ne ba nyoti ya isi nyoti okuna tun tasho ba ta kai ne arbitr ko ko ba ta kai a kaddamar da ita gehe a ko komo tsaka hoge yadda ko ta yi kora kaye babu wata zama. shi a zo saka wage lawali abdu dan tambaye yake neman darmu amma yawa ana samu wanji a a a anas ana samu gowanji nauyi salkasa wannan kawa ta yi karhinka anas shine mai zancir fula wallai anas samadu na cilaberi eh na dogon da zubula shi dan tambayi na tawaya wani dan tambayi sushirai na wasi ga ceci koi ne jeri na ga danga kwara sai udu ambuka a ga yi jero da nuwa me namu na birnin yamai mai baki udu ambuka iya ne iya su ana yi ana korishe ana avanse Eh, wata correction da ma na azam na lahiya sai buran kungo ga dai. gadi da manya a ah, a ah, ah, ana fitowa ana fitowa kai kai kai kai kai kai kai amma na tila da su mara san gaba dunko la ila wala na sun tabbata ya kokowa ya so ya shin wallahi wallahi tafsir li da directeur de sport portu anas wannan nace yayin kokowa suna nan duka tare da mu ah ga fa'am da gurje le grand jury le jury national iya nan iya dauka wallahi kokowa ta yi sha'awa wannan ah, za ku imam zakasi wala Kwara Anas yaya kokowa ne to me kan o ya ba lawali abdu da tambayi wahala wannan gaskiya abun mamaki ne so kamba dogo gojina na federation da komo ga harnuwa mana ba dole ba gola sabo ga hilo minti uku na kokowa an jenje na alaji an dandana, an yadda take za a na farmasi salbas jangare halartar a gaishe ku abdul to an ba dan tambayi tambayi duka seta abarci sama lawali don abdu dan tambayi farmasi salbas kusa gida alir bakwai amma shi kashedi na habibu isa sayar ko ga kai da ali saka dubon gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi da karim dan malam director voix du sahel conseil transversal Ah! to kai ana tsara kan tambayi wallahi wallahi ah, a ah, wuta ne kaje ka kare kanka wallahi dan tashi hankali wallahi baro wallahi da manti gurjayi wallahi ya diga bin da manti ya cinno kai yana da gaskiya tunda shine mai ran kara usman hasan ya samu abokin tahiya kai wallahi ya kai يا كارن والله والله كاي يا كوكو يا كارن انت والله يا كدا والله كاي والله ما قدما لو لي اكاس تايشي سنه انت داشي لا اله الا الله والله انا نتلا بيري والله يا يا كوكو والله يا يا كوكو من زمان كان كوكو دا دا تلا بيري اي زوهو تلبيري نعم. دواء ka da na tawa da kai shidda talabiri na da hudu kokowa tsakanin tawa da karo na harko ya kare na sahiya yau na da kai shidda saura laji babaye minister fuwar chino ya zander ci gaba haka ne